Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Asabar da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu shiga bangaren sauran sheshen da muke dauke da su. Inda kamar yadda aka saba dai za mu fara ne da shirin nan na duniyar mu a yau. wanda shirin ne da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu tare da yin fashin baki a kansu daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare bayan sa muna tafe da shirin nan na a iran wanda shi ma har kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da su shafi kasar iran ta fuskokin siyasa ko zamantakewa da yi sauran batutuwa da suka shafi kasar sai kuma shirin mu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen abubuwan da muke dauke da su idan har su lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka saurara sai mai ban kwana da ku wani da shi ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla, in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. An kammala tattaunawa zagaye da bakwai akan farfado da yarjejeniyar shirin irin na makamashin nukiliya a birnin biyanna na kasar Austria. A karan farko an gudanar da babban taro na shugabannin musulmi a kasar Ghana. a najeriya kuwa mutane 1,584 ne suka kamu da cutar corona a jiya juma'a to yanzu kuma ga labaran da ke dake a jiya juma'a ne aka kammala tattaunawa zagaye na bakwai akan farfado da yarjejeniyar nukiliya akan shirin iran a birnin vienna na kasar austria shugaban tawagar kasar iran a tattaunawar ali bakiri kane ya bayyana cewa an cimma matsaya akan batutuwa guda biyu waɗanda akan su ne tattaunawa ta gaba za ta mayar da hankali ya ci gaba da cewa idan har ɗaya ɓangaren ya amince da abubuwan da aka gabatar to akwai yiwuwar a zagaye na gaba a can mai yarjejeniya a tsakanin su da hakan zai haɗa har da ɗaukewa ƙasar ta iran takunkuman da amurka ta ƙaƙaba mata a nasa ɓangaren shugaban tawagar ƙasashen turai a tattaunawar ya bayyana cewa abubuwan da aka cimmawa yanzu su ne za su bar da damar ci gaban tattaunawa ta gaba duk da cewa akwai sauran aiki a gabansu a cewarsa shi ma nasa bangaren shugaban tawagar kasar rasha a tattaunawar mikhail olenov ya bayyana cewa an samu ci gaba a tattaunawar tasu wanda ya ce abubuwan da aka cimma wa masu karfafa gwiwa ne a cikin 'yan makonni masu zuwa ne dai ake sa ran iran da sauran bangaren za su koma birnin vienna domin ci gaba da tattaunawar zagaye na takwas wanda ake hasashen cewa za a iya cin mai yarjejeniya ta ƙarshe matuƙar da dukkanin bangaren suka cimma daidaito a tsakanin su an kammala taron farko na shugabannin addinin islama na kasar ghana wanda aka gudanar da nufin kusanto da kungiyoyin addinin musulunci na kasar. shafin joy online ya ba da rahoton cewa taron na kwanaki uku ya mayar da hankali ne akan rawar da shugabannin musulmi suke takawa wajen ci gaban kasar inda kuma aka ɗora wa limamai da shugabannin musulmi aikin samar da tsari wanda zai taimaka wajen samar da fahimtar juna a tsakanin dukkanin musulmin ƙasar sheikh mustapha ibrahim wakilin sheikh usman nuhu sharubutu shugaban musulmi na ƙasar ghana ya bayyana a wurin rufe taron cewa samuwar irin waɗannan tsare-tsare zai kawo ƙarshen rudani da rikici a tsakanin musulmi idan ya zama dole ne a maye gurbin shugaba a dukkanin mazhabobi na musulunci sheikh ibrahim ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin dukkanin bangarori na musulmi na kasar ghana wanda a cewarsa hakan zai taimaka matuƙa wajen cimma burin da musulmi suka sanya a gaba na ganin cewa an samu ci gaba da fahimtar juna tsakanin su da kuma ci gaban su dukkanin shugabannin addinin musulunci daga bangarori goma sha shida na sassa daban-daban na kasar ghana da kuma wata tawaga daga ofishin shugaban musulmin kasar ta ghana da kuma wakilai na limamai na masallatai daban-daban daga kasar suka halarci wannan taro an gudanar da taron ne dai a garin sinyani na kasar ta ghana to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar dakile cututtuka masu yaduwa a nigeria ncdc ta ce karin mutane 1584 ne da suka kamu da cutar corona a fadin ƙasar a ranar jiya juma'a 17 ga watan disamba na wannan shekara ta 2021 daga cikin sabbin waɗanda suka kamu jihar lagos dai tana a kan gaba da mutane 906 su kuma babban birnin tarayya abuja mutane 258 sannan kuma jihar rivers an samu mutane kimanin 217 waɗanda suka kamu sai kuma edo da mutane 85 yanda oyo aka samu mutane 50 sun kamu da cutar sauran kuma sun hada da ogun wadda ta sa mutane goma sha shida wanda kuma mutane sha hudu sai kuma bayelsa mutane sha biyu osun mutane goma yanda a bauchi mutane tara jihar kano kuma aka samu mutane bakwai yanzu dai waɗanda sa da cutar corona a faɗin najeriya dai tun bayan bullata ya kai mutane dubu ɗari biyu da ashirin da biyu da ɗari shida da hamsin da biyar amma kuma an sallame mutane 211,373 daga asibiti yawan waɗanda suka rasa rayukansu dai sanadin kamuwa da cutar corona a taron najeriya ya kai mutane 2,984 to hanzari muna tarayyar najeriya din inda wani rahoto na ofishin babban mai binciken kudade na tarayya ya ce a cikin shekarar 2019 mambobin majalisar tarayya sun kashe sama da naira biliyan 5.2 kudin da aka tsantsanka a ayyuka daban-daban kamar yadda rahoton ya bayyana rahoton da jaridar premium times ta bayar akan wannan batu da ya ishara da cewa waɗannan kashe-kashen kudade sun kama daga kudaden zirga-zirga gyare-gyare da kuma kula da ayyuka sai kuma babu wata hujja cikakkiya da ke nuna da cewa an kashe kudaden ne ta hanyar ta dace bisa ka'ida hakanan kuma a wani bayanin majalisar tarayya din su rika biyan albashi na biliyoyin kudade wajen biyan haraji ba tare da wasu takardun da ke nuni da hakikanin an biya kudaden ga abin da ya cancanta ai da su ba waɗannan saɓani da kuma bambance-bambance na adadin kuɗaɗe da majalisar tarayya ta kashe yana kunshe ne a cikin rahoton shekara-shekara wanda ofishin babban mai bincike a kan kuɗaɗe na tarayya ya fitar na shekara ta 2019 majalisar tarayya ma'aikatu hukumomi da cibiyoyi na daga cikin ɓangaren da ofishin mai binciken kuɗaɗen ya rubuta wa wasiƙa ta gargaɗi bisa laifin karya ka'idar kashe kuɗaɗen an kuma samu 'yan majalisar da laifin kin maidawa babban bankin najeriya wato cbn kudade waɗanda ba su kashe ba a ƙarshen kowace shekara sannan kuma suna biyan kudaden ba tare da shirya takardar shaidar fitar da kuɗi ba to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan.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 jaridar washington post ta kasar amurka ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta shiga cikin sahun masu kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen a matsayin taimakawa kawarta kasar saudiya ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi saba'in da kwararrun sojoji matuƙa jiragen saman yaƙi 42 gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jiragen ruwa da makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya inda waɗannan tawagar sojoji suka shiga sahun rundunar ƙawance da suke yaƙar al'ummar yemen musulmi da rusa ƙasar hakika jaridar ta washington post ba ta zo da wani sabon abu ba saboda tuni duniya tana da masaniyar cewa manufar ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen ita ce aiwatar da shirin amurka da na yahudawan sahayuniya na mallake kasar yemen ta hanyar juya akalarta yadda suke so ta hannun masarautar saudiya ko kuma rusa kasar ta yemen da duk wani abu mai amfani a kasar domin raunana ta saboda kada kasar ta yemen ta zame tana tunani kamar sauran yantattun kasashen larabawa masu ganin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayar hatsari gare su musamman a fagen bakar siyasar ta ta mame yankunan kasashen larabawa kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take da mummunar manufa kan kasar yemen ta neman samun damar amfani da mashigar babu mandab da ke ƙasar a matsayin hanyar safarar kayayyakin kasuwancinta a tekun bahar maliya sakamakon haka jaridar washington post ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da gagarumar manufa kan taimakawa saudiya a ƙoƙarin mame kasar yemen saboda samun yancin amfani da babu mandab da zai ba ta damar faɗaɗa mamayarta ta ruwa kan ƙasashen larabawa da nufin faɗaɗa harkar kasuwancinta zuwa ƙasashen duniya da suke gabashi da yammaci Ramzi Barot marubuci ɗan jarida ba Amerike ɗan asalin Falastinu kuma mai ba da shawara kan harkokin watsa labarai yana bayyana cewa tun bayan kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila a yankunan Falastinawa ya zame dole akan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ƙulla alaƙar jakadanci da ƙasashen nahiyar Afirka domin sassauta mata mummunan halin da take ciki a yankin gabas ta tsakiya na ƙaurace mata da mai da ita saniyar ware game da ganin ganin muhimmancin amfana da mashigar babu mandab na kasar yemen da ke tsakanin nahiyar afirka da yankin larabawa wanda zai zame mafita ga haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar tekun bahar maliya a fili yake cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a farkon furucinsa kan batun babu mandab na ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bai ɓoye manufansa ba ta aniyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mami babu mandab na ƙasar yemen inda a wancan lokaci yake bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana tafka mummunar hasara saboda rashin amfani da mashigar babu mandab na ƙasar yemen a fagen harkar kasuwancinta amma idan har tana da iko da babu mandab hakan zai ba ta damar sarrafa yankin gabas ta tsakiya gaba ɗaya, a matsayin matakin farko na ci gaba da taswirar mamayarta har ila yau shafin watsa labaran bbc sashen larabci ya ruwaito cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a zaman majalisar ministocin gwamnatinsa na mako-mako a ranar 29 ga watan maris na shekara ta 2015 ya yi furuci da cewa samun kusanci tsakanin kasar iran da yemen babban hatsari ne ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda kusanci tsakanin iran da iraki da kuma siriya yake matsayin hatsari mafi girma ga siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya don haka dole ne daukan matakan wargaza irin wannan kusanci inda wannan mahanga ta tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take matsayar karfafa kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen ba firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ne kadai ya zaburar da mahukuntan kasar saudiya da sauran kawayenta kan daukan matakan wuce gona da iri kan kasar yemen ba a farkon lamari har sai da ya samu cikakken goyon baya daga manyan kasashen duniya musamman kasar amurka kamar yadda shi da kansa ya bayyana hakan da cewa hakika ya gudanar da zaman tattaunawa da sanata mitch mcconnell dan majalisar dattawan kasar amurka kuma zama shugabar tawagar jam'iyyar republican kamar yadda ya zanta da sanata harry mason reid shugaban tawagar jam'iyyar democrat a majalisar dattawan kasar ta amurka inda suka jaddada masa cikakken goyon bayansu kan shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ingiza masarautar saudiya kan yaƙi a kasar yemen wanda hakan yake da muhimmanci mai girma a cewarsa jaridar washington post ta kasar amurka ta kara da cewa ta samu wani rahoton kasar amurka da ke bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kasance babbar kawa ga kasar saudiya kuma mai ingiza ta kan gudanar da ayyukan ta'addanci kan kasar yemen tun a shekara ta 2015 jaridar tana mai jaddada cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana taimakawa mahukuntan saudiya da ƙawayenta a yaƙi kan kasar yemen inda dakarun sojojinta masana dabarun yaƙi saba'in da ƙwararrun sojoji matuƙa jiragen sama arba'in da biyu gami da ƙwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen saman yaƙi jiragen ruwa da kuma makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya suke cikin sahun rundunar kawance da suke yakar al'ummar yemen musulmi da nufin rusa kasar wannan lamari yana fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana taka gagarumar rawa a ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen domin tallafa wa ƙasar saudiya da ƙawayenta na ƙasashen larabawa da musulmi hakanan babu kokonto kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take taimakawa ƙasashen da suke yakar ƙasar yemen musamman ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da makamai domin ba ta damar yin kutse a babu mandar na ƙasar yemen kuma tuni gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kafa wata cibiya a tsibirin sokotura mai ɗauke da manyan hanyoyin sufurin jiragen ruwa a lardin adin na ƙasar yemen da rundunar ƙawancen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suka mamaye kamar yadda kafar watsa labaran kasar yemen ke bayyana cewar tsibirin sukotura yana dauke da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta shelanta kulla alakar jakadanci da isra'ila edu kohe ɗan jarida a haramtacciyar kasar isra'ila a cikin shafin sa na totar ya rubuta cewa kamfanin haramtacciyar kasar isra'ila zai faɗaɗa filin jirgin saman tsibirin sokotura don haka yana yi murna kafin da daga baya ya shafe abin da ya rubuta tabbas abin da ke faruwa a ƙasar yemen ba wai kawai yaƙi ne da ƙasar saudiya da ƙawayenta suka ɗaura kan ƙasar ba wani munafinci ne mai girma da ake son cimmawa kan ƙasar ta yemen na tsawon lokaci kuma ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suke ingiza wutar yaƙi kan ƙasar ta yemen a fakaice da nufin samun damar faɗaɗa bakar siyasar su ta mamaye ƙasashen larabawa da musulmai ta hanyar 'yan koransu a yankin gabas ta tsakiya da afirka Haƙiƙa! hakika masarautar saudiya ta shelanta yaƙi kan ƙasar yemen ne tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagal mulki abdulrabu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munana manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin kasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu kasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawancenta da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari rahotanni suna bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da somaliya suna daga cikin rundunar kawancen da suke yin diran mikiya kan kasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar domin hana al'umma zirga-zirga saboda gudanar da harkokin rayuwarsu kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human right watch ya tabbatar da cewa kasashen amurka da burtaniya suna daga cikin waɗanda suke ke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta A ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Warji a jihar Boshin tarayyar Najeriya. Bayan kwana biyu ban samu shiga cikin wannan shiri ba to ina mika saƙon gaisuwa na zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman jagoran wannan shirin Hassan Barka. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokaina irin su kadore digaga dan fulani wurji a shehu kashalla iliyasu yakuba digawa itas gadau iliyasu m iliyasu bulawa akwai umar bulama akwai bulama killume gallaba akwai muhammad shaidu abubakar akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama muawiya musa musawa akwai lawan sade daura akwai umar babban yaya sabon gida kinunu sani yunusari a da daukacin abokaina na najeriya zan yi amfani da wannan dama na tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina Alkasin Agada Sunusi Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar akwai abokina Isuhu Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar sunana Ibrahim ɗan Fulani Yayari mai Arsenal a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina ƙara godiya godiyata da ƙara babu dama da kuke yi domin ka sakon gaisuwar mu na ƙarshen mako a ko da wani lokaci. Farawa zan soma da kukaran kanku ma'aikata na radio talabijin jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma dukkanin tsoron al'umma da suke sauraron wannan shiri mai albarka. a faɗin duniya gabaki ɗaya da kuma waɗansu ma'aikata daga cikin radiyo da talabijin da suke cikin ƙasashe daban-daban inda muryar jamhuriyar musulunci take kaiwa gabaki ɗaya da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya musamman makwabta na duk inda suke masu bibiya da wannan shirin mai albarka ina miƙa musu saƙon gaisuwa da barka da safiya musamman ma ustaz mai shago eh, da abdulmalik mai shago da idrisa bawan Allah da kuma sauran al'umma ga baki ɗaya wanda suke bibiye da wannan shirin mai magana raba mai aski da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na Jamhuriyar Musulun ta Iran. Mai magana buwe man jama'a Balwa jihar Adama tare Najeriya. A idan yan fannin dawo da kwaba murin ida gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin Maya Balwa Alhaji Arduba Manga Dalil. Sai kuma shugabannin sashen Fulatanci na muryar Najeriya kamar Usman Umar Tongo da abokan aikin sa Musa Modibo da kuma Salatu Usman Ubangari. Ina gaishe da Wakabir ma'aikaci a Radio France International sannan ina gaishe da shugaba Iliya mai shayi garkin daura ina gaishe da sanusi madatai da kuma rabe mai aski da dukkan mutanen da magaram da arlid da kuma tileberi ina gaishe da ma'aikatan tesbe jalingo radio taraba kamar su abubakar adamu da kuma alhaji abakar sadin moyoyo sai kuma aliyu mamman usmanu da karshe da na dai radio abin sauraro daga bubai man jama'a balwa jihar adama tare najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran. Mai magana Yunusa Musa daga nan kwarnaka jihar Maradi. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu domin in mika gaisuwa ta zuwa ga sahabi bawa ila da ke nan kwarnaka da Mubarak shi ma a nan kwarnaka da Ali wanda ake ce ma an sanyan sharshar da ke nan kwarnaka da Abdu Falke shi ma dukkansu a nan garin kwarnaka. Na gode assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani wuwar shugaban kungiyar mu ka zorecin jihar bauchi ina son ku bani dama mika sakon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su Ilyasu Yakuba Digawa Tasgadau, Ilyasu Miliyasu Gulawa, Isa Jikan Mai Saje, Sama'ila Dandore, Mutaka MTK Shon Takai, Dawal Sani Takai, akwai wari malam bare bare zuwa nijar ba mai na hannami murmurtuwa baban gida buba fajewa ta kai iliya mai shaye mai kantin akwai Iliya su Emiliya su salisu na gaidan mai biredi shefu kashalla lakafisa na zikiri akwai usman direban bajet gamji akwai abokina kongon mamela adamci akwai musa hadiri na suba da magaram akwai bala muhammed dambam da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga fulani wari Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger na shigo shirin zan mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki eh da farko dai ina gaida abokina Sunusi Madattai ina gaida Toro mai isan bakin likita sannan ina gaida Mati dan kore sannan ina gaida Alkasum da ke a garin Agadas sannan eh, idan na koma Najeriya akwai Iliya mai shayi garkin daura eh akwai abokina Ahmad Tarima da ke a Jos din Najeriya eh to da dukkanin dai masu sauraron wannan kafa mai albarka ta irar hausa da fata za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yama lokal gwamnati kebistin najeriya a yau ina sanne ku bani dama domin in miƙa gaisuwar ƙarshen mako dita ga mai gabatarwa wato hassan barka da ilayarin ma'aikatan gidan rediyon boh baya ga haka ina sanne in gaida sanusi madatte da magaran da yusuf madatte da magaran ba zan manta da kwamar elias yakubu daga aba daga jihar bauchi akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai kuma alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai kuma shehu adamu rijau akwai ado salati goma ga annabi rijau akwai kuma yunusa tankoba na yan jihar neja a ƙarshe ina gaida babban mai gida na injiniya manar musa jiga da fatas na lafiya na gode kwarai daga hada mai kwamfuta mai yama local government kebis din najeriya Salamu alaikum sashen Hausa na VOS Tare mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. VOS muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna faɗa albarkaci da ra'ayi da ma zaɓi sanka. To yau ina so ku ba ni dama in yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko ina gaida sanu shigarin madatte akwai shugaba Ila mai kanti da shayi kin daura na hukwa mai faci letoro mai san soja mai adaidaita bakin likita ina gaida letoro <clears throat> ba zan manta da ya mai aski ba da raka ba akwai tasiri unguwar tudu ina gaida mati dan kore da abdulaziz prezi unguwar share zauna da magaram ina gaida alkasim agadas akwai guberi zakin wata akwai banzema agadas ina gaida hada mai kwamfuta mai yama jihar kebbi ina gaida shugaba raba mai aski ina gaida dukkan mai sauraron gidan radio BOH da wanda na faɗa da wanda ma ban faɗi ba abu in yi yawa don bu in yawa yan magana suka ce baya jin mai na gode BOH ku tashi laya mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi laya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi jamhuriyar musulunci ta hira juna na Muhammad Nasiru zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu ta gaishe-gaishe. Na farko ina gaida shugaban wannan shi hassan barka ina gaida Umar sani ina gaida sarauta malam baba sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa ga manyan malaman mu ina gaida Sheikh abbas yahya ina gaida Sheikh muhammad yahya ina gaida Sheikh muhammad sallau ina gaida shugaban kungiya ta observatory je alhaji fijaji liman ahad ina gaida alkasim baba ina gaida dukkan wanda ke cikin wannan muryoyin masu saurari ta shirin a tashi lafiya naku muhammad nasiru ana jihar agaras assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya ci hausa muryoyin masu saurare barka da kokari barka da haka barka da sallar juma'a to gaskiya yau muna so mu tofa albarkacin bakin mu albarkacin wagarana ta juma'a musamman ma kai hassan barka tare da su sunushi minti da abokanan aikin ku ba zan manta ba da shugaba raba mai aski akwai dj alisto ba zan manta da shi ba akwai lawali jan guru shugaba ne na radio liberté aminci akwai kuma mamman sani umaru shugaba na fadar gidan ba annabi muhammadu a nan telebijiyon gaskiya akwai abokina yahaya dan baiwa akwai malam w akwai ustaz malam jibo a can bakin duwa inda kuma nan share akwai wanda ake ce ma malam iliya akwai eh, jibrila mai zamani a garin su na da rana ina gaida duka mambobin cikin wannan gida a kaso a so kama mambobin gidan nan ina gaida su mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaramtar jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya ci hausa barkan ku da yini da fatan an sabko juma'a lafiya ta haka ina gaida buba mai manja ba malawa akwai adar mai kwamfuta a ta da isu matsatte sanusi matsatte akwai lawa alhaji abale wanda yake a gadas da sunusi matsatte da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura ba zan manta da abdullahi kadamari akwai eh, zaki soja wanda yake saudiya akwai leturo mai sansu ne wanda yake nan bakin dutse da magaran akwai akwai muji soja mai adaidaita ne a nan da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake nan bakin asibitin da magaran akwai sani letana mai gidan wanka wanda yake nan da magaran akwai alhaji mamman shehu shaf gar ne wanda yake na suna wanda yake ramfan hawa juju nan da magaran akwai kane na musa mai shayi da wace a nan ramfan hawa juju da magaran ba zan manta da mamman walikiya a nan da magaran akwai mai sauraron kusula naira mai nama da fatan allah ba lafiya ba zan manta da mata na ba a nan garkin daura na gode shugaba iliya mai kanti da shayi ne garkin daura Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci na Iran. Ina gaida da farko duka 'yan ma'aikatan wannan gidan radiyo mai albarka. Sannan za ni unhwani da damar da kuka bamu e, eh, ta gaida 'yan uwa da amina arziki. Ina gaida Malam Hamus mai restoran da ke na Larewa kusa ga Wazirfa Zone A. Sannan eh, ina eh, gaida tsohuwa ta Amina wadda aka sani da anna ina gaida kuma duka mushani wa'anda ke wazirfa ina gaida eh, mushe shebu eh, wanda ke nan wurin sura sannan ina gaida sani wanda aka sani da strong da musa wanda aka sani da mozu dukansu a nan sura ni ne naku mushaloli ado daga jamhuriyar niger a jihar maradi sai an Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo unguwar da magaran a jamhuriyar Nijar dangance da dama da kuke bamu duk karshen mako muke gaida yan uwa da abokanin arziki. To yau ma na shigo cikin shirin kamar haka da farko ina gaida da Sanusi na garin Madatta akwai Iso Madattai da magaran akwai shugaba mai aski da magaran akwai Alhaji Lawal Tafi da magaran akwai Letoro mai Isans da magaran akwai Nagwa mai Fati da magaran akwai Lawa Alhaji asibiti a bale a gadas akwai sahabi bawa likita a kwarnaka jihar maradi akwai abdulaziz firezi akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai kadora diga ga dan warji akwai yan tahir yan tahir jambulo akwai biyo ta hausa da dukkanin masu sauraron mu a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio VOA Tehran muryar Hausa kuna tare da shirka tare da gana a gadar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka saba ba mu dama karshen mako muna miƙa gaishe gaishe ga yawa ga amina arziki yau ma zan yi amfani da wannan dama. Da miƙa safifiyar gaisuwa ta zuwa gare su amina arziki musamman zuwa gare shi mai gida na yayi har tare daga nan bangaren kasuwar. Akwai ilisa mai shago Firizi na fada ra'ayin zacce kuma ina gaida abokina Sale babban yaro akwai Fatime ra'ayin zuci tare da na mamurorin mu na ra'ayin zuci ina musu fata alheri da fatan kowa ta tashi lafiya akwai babban amini na alaho ana ce mishi alaho mai unguwa a nan birnin agadas sai kuma tarayyar najeriya akwai hada mai kwamfuta na gaishe shi alherin allah kai ma na agwa bakin likitan dutse da magaran akwai alkasim nan birnin agadas akwai yakuba biniya a washe na gaishe shi akwai ibrahim bangaren kasotora ana ce mishi ibrahim shakwalata akwai abubakar mai zare biyo ta hira na tashi lafiya to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh musamman waɗanda aka ji su ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. yanzu ga shirin nan na muleka iran muleka iran yawan masu wurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin yadda a cikin sa mai kawo muku tarihi mai wurare masu da tarihi da mauraye na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar iran da fatan masu sun ce tare da mu kuma a shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla watakila kamar yadda kuwa ji tun a farkon shirin. A shirin namu zai muku bayani ne game da wasu muhimman wuraren kallo na lardin Shiraz da garin Gul da Babul. Akwai muhimman wurare guda goma sha na yawon shakatawa da ke lardin Shiraz, gari na waƙoƙi da adabi. Garin Shiraz yana ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar Iran da ke tsakiyar lardin Fars. Wannan gari yana kan wani wuri ne da tudunsa ya kai mita 1,186 a saman teku. a yankunan da ke da tsaunuka. Masana ilimin ƙasa sun kayanto cewa an kafa garin Shiraz ne kusan shekaru dubu biyu da suka gabata kafin haihuwa annabi Isa alaihi salam. A ƙarni na goma sha uku garin Shiraz ya samu ci gaba sosai a ɓangaren al'adu da kimiyya da fasaha. A ƙarshen wannan ƙarni an samu masana da masu ilimin kimiyya da mawaƙa da suka yi fice. Wannan yasa ake bayyana garin a matsayin garin mawaƙa da adabi. Garin Shiraz yana da wurare da al'adu da addini da kuma yanayi na ɗabi'a da ke jan hankalin masu sha'awar yawon buɗe ido na cikin gida da waje. Bayan haka akwai gine-gine masu tsohon tarihi a wannan garin, wanda hakan ya sa aka mayar da wurin a matsayin babbar hedikwatar al'adu na ƙasar Iran. Lakabobi da garin Shiraz ya yi fice da su akwai Shiraz da Tirazist. To yanzu kuma bari mu kawo muku wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan gari. Da farko Brown fara da wurin kallo na addini da ke birnin Shiraz. Gidan Alƙur'ani yana daga cikin wurare masu ɗaukar ido a birnin Shiraz da ke cibiyar dutsen Babaku da kuma dutsen Chahalmakam. Akwai tsohuwar ƙofa da ake ɗaukar ta a matsayin ƙofar shiga arewacin birnin Shiraz. Tarihin tsohuwar ƙofar Darvaze Qur'an yana komawa ne zuwa ga wasu abubuwa guda goma a zamanin gidan sarautar Ali Babuwaihi mai suna Adidu Daula Dailami sai kuma dalilan da suka sanya aka sanya masa sunan Alkur'ani dalilin shi ne saboda sanya Alkur'ani da aka yi a saman kofar bisa umarnin sarki Dailami saboda matafiya su rika wucewa ta ƙarƙashin kofar cikin aminci sai dai a kwana a tashi kofar Alkur'ani ta samu sauyin suna a zamanin mulkin gwamnatin Zandiyan Karim Khan Zand suka sake sabunta kofar inda suka ƙara wani ɗaki a saman kofar sannan suka ajiye littattafan alkur'ani guda biyu da sarki Ibrahim Sultan ya rubuta a ɗakin da aka keɓance shi a zamanin gwamnatin Zandiyan kuma an san shi da ƙur'ani ne da nauyinsa ya kai kilogiram goma sha bakwai ƙur'ani da aka rubuta a shekara ta dubu ɗaya ɗari uku da goma sha shida hijira shamsiyya an kai su a wajen adana kayan tarihi na fas da ke lambun nazir shirazi a shekara ta 1289 hijira shamsiya wanda ya yi da zamanin daular fahalabi bisa umarnin ridasha a rusa tsohuwar kofar bayan nan sai wani babban ɗan kasuwa mai suna hussein iqar da ya shahara da haɗin gwiwar wasu 'yan kasuwa suka sake gina wajen an kasa ƙofar alkur'ani zuwa ƙofofi guda biyu inda suka sanya wani abu kamar baka mai kaifi a saman ɗakin domin sanya alkur'ani da aka tanada a wurin a gefen shiga ƙofar an ƙawata ƙofar da zanen ayoyin alkur'ani don tsarin rubutu na nask a ɓangaren arewacin ƙofar kuma an rubuta aya ta tara ta surar isra'i inda allah yake cewa lalle wannan alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya da ita ce tafi zama daidai an sanya sunan kofar alkur'ani na shiraz a matsayin ɗaya cin abin tarihi na ƙasa a ranar tara ga watan azar na shekara ta da da saba'in biyar mai lamba 1800 daga nan kuma sai kabarin babban mawaƙin nan na ƙasar iran to sa'adi shirazi yana cin abin kallo masu jan hankali a birnin shiraz a bangaren arewa maso gabashin birnin shiraz akwai hubare da ya shahara da sunan sa'adi wannan waje shine inda aka bizne fitaccen mawaƙin adabi din nan na ƙasar Iran mai suna Abu Muhammad Sharafuddin Muslih bin Abdullah bin Mushrif da aka fi sani da suna Sa'adi. Wajen Sa'adiyya shine inda Sa'adi ya gudanar da rayuwarsa an bayan fakuwarsa aka bizne shi a Sa'adiya din. A cikin ƙarni na bakwai ne miladiya aka mayar da hubbaran Sa'adi bisa umarnin wazirin sarkin wannan lokacin mai suna Shamsuddin Muhammad Sahibu Dawani aka sake gina shi. Bincike da aka ya nuna cewa mutanen Shiraz sun yi amanna cewa wanke kayayyaki a kududdufi na marmar da ke sa'adiyya yana samar da waraka sosai. A zamuna daban-daban an sake sabunta ginin makabartar a shekara 1330 ta hannun malami kuma masani mai hazaƙa na kasar Iran mai suna Muhsin Farugi ya sake sabunta ginin da irin tsari na gargajiya da kuke ganin sa a halin yanzu. ta ma saurare da yake lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin inda za mu kawo muku cewa tarihin wasu wurare masu muhimmanci da ke garin na Shiraz. Amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala, ni na madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ina gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng. to yanzu kuma sai shirin mana karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ce kan yadda mutane fiye da miliyan tara suke tsananin buƙatar tallafin abinci a larduna uku da suke ƙasar Habasha da ni ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ofishin hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya Oca, ya sanar da cewa ana samun ci gaba da hijirar mutane daga mahallinsu saboda matsalar tashe-tashen hankula a lardunan amhara da afar da kuma tigiri a ƙasar habasha mutane miliyan hudu da dugu hudu ne suke tsananin buƙatar tallafin abinci a lardunan a taron manema labarai da ya gudanar a wannan mako a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana wa manema labarai cewa dubban mutane sun tsere daga garin shewa robit da ke lardin amhara a arewacin ƙasar habasha inda suka watsu a yankunan lardin afar da ke makwabtaka da su kamar yadda wasu dubban mutane suka tsere daga gidajensu a garuruwan wuldiya da liba. babela da ke lardin amhara inda ake da tabbacin cewa wasu dubbai sun tsere daga muhallinsu a yankin yammacin lardin tigiri suka nemi mafaka a yankin arewa maso yammacin lardin saboda gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar kasar da mayakan yan awarar lardin tigray ta kungiyar tigray people's liberation front kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya kara da cewa tun daga ranar ɗaya zuwa ranar bakwai ga wannan wata na disamba manyan motocin ɗiban kaya arba'in da hudu ne suka shiga da kayayyakin abinci da ruwan sha da kuma magunguna garin makeli fadar mulkin tigiri da ke arewacin ƙasar habasha kuma sun shiga garin ne ta hanyar a afar amma a makon da ya gabata kimanin manyan motoci 157 suka shiga da kayayyakin abinci da ruwan sha gami da magunguna zuwa lardin na tigray Dujarik ya jaddada cewa sun samu a shigar da manyan motoci 100 a kowace rana domin wadata mutane da kayayyakin abinci. Stephen Dujarik yana cewa tun daga watan Agusta na wannan shekara ba a samu damar isar da man fetur zuwa lardin Tigray ba ta hanyar lardin na Afar saboda tashe-tashen hankula. kuma ƙari kan haka ba a samu damar aikewa da magunguna da sauran kayayyakin kiwon lafiya zuwa lardin na tigiri ba amma akwai wasu cibiyoyin kiwon lafiya kaɗan da suka samu tallafin wasu kayayyaki da suke bukata dujarik ya fayyace cewar matsalolin 'yan bindiga da wuraren binciken jami'an tsaro da kuma ci gaba da gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan ƙungiyar tigray people's liberation front suna daga cikin dalilan rashin aikewa da kayayyakin jin kai zuwa yankunan lardin tigiri da ke arewacin kasar habasha kamar yadda dujari ke bayyana cewa matsalar karancin man fetur tana daga cikin manyan matsalolin rashin aikewa da kayayyakin jin kai ga mutanen da suke buƙatar tallafi kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana cewa duk da fuskantar matsaloli daban-daban amma ma'aikatan jin kai suna iyaka ƙoƙarinsu na gabatar da tallafin jin kai domin ceto rayuka a lardin na tigray Dujari ya kara da cewa tsakanin ranar 25 ga watan Nuwamba zuwa wannan wata na Disamba mutane kimanin 43,000 ne suka samu kayayyakin agajin abinci baya ga wasu sabbin 'yan gudun hijira fiye da dubu goma da suke samun tallafi. Kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarik ya fayyace cewar sakamakon tashe-tashen hakula da wasu kalubale a lardin amhara ma'aikatan jin kai suna fuskantar wahalar aikewa da kayayyakin jin kai kamar yadda ya jaddada matsalar da aka fuskanta na wawushe kayayyakin jin kai a garuruwan kombolcha da dc ciki har da kayayyakin kiwon lafiya amma duk da haka ma'aikatan ba da agajin majalisar ɗinkin duniya sun samu damar aikewa da kayayyakin kiwon lafiya ga asibitoci uku da cibiyoyin kula da kiwon lafiya goma sha tara a lardin amhara baya ga tawagar masu kula da kiwon lafiya 26 da masu raba kayayyakin abinci da suke gudanar da aiki a yankin kamar yadda alardin a fara a makon da ya gabata mutane dubu shida ne suka samu tallafin kayayyakin abinci kuma wasu mutane 'yan gudun hijira dubu shida suka samu tallafin ruwan sha da kayayyakin kiwon lafiya sannan aka aike da ma'aikatan lafiya da masu aikin raba kayayyakin abinci guda talatin zuwa yankin dangane da batun sace kayayyakin abinci da na kiwon lafiya a garin kombolcha kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana cewa wasu gungun mutane a ranar 8 ga wannan wata na disamba sun kai farmaki kan wurin ajiye kayayyakin majalisar ɗinkin duniya inda suka yi awon gaba da kayayyakin abinci da na kiwon lafiya dujarik ya fayyace cewa a cikin kayayyakin abincin da aka sace har da kayayyakin abincin ƙananan yara da suke fama da matsalar rashin abinci abinci mai gina jiki kuma kafin nan ana sace-sacen kayayyakin abinci amma na garin kombolcha na baya-bayan nan ya fi muni kuma akwai wasu bayanan sirri da suke nuni da cewa mayakan kungiyar fafatakar 'yan tolardin tigire da wasu 'yan gari ne suka aikata wannan ta'asa Hakanan Dujarig ya jaddada cewa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya suna ci gaba da gudanar da ayyukansu na raba kayayyakin tallafi a yankuna da dama da suke lardin Amhara da Afar da za su iya isa wuraren inda a lardin Amhara suka isar da kayayyakin abinci ga mutane 947 tun daga farkon watan Nuwamban da ya gabata kamar yadda kayayyakin jin kan suka isa ga mutane fiye da 370 a makon da ya gabata. a gefe guda kuma wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock ya aike da saƙon gargaɗi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan bullar hatsarin masifar yunwa a lardin tigiri da ke arewacin ƙasar habasha sakamakon haka mike ya buƙaci hanzarta ɗaukan matakan shawo kan wannan matsala mike lowcock ya bayyana cewa tun bayan bullar rikici a lardin tigiri a watan nuwamban shekara ta 2020 wani bangaren rikicin yake ƙoƙarin hana isar abinci zuwa lardin lamarin da ya janyo rashin wadataccen abinci a lardin wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta habasha mike lacock ya jaddada cewa akwai buƙata mai tsanani na hanzarta ɗaukan matakan shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da cin zarafin ɗan adam da kuma matsalar masifar yunwa a lardin tigiri yana mai jaddada cewa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin jin ƙan ɗan adam su hanzarta ɗaukan matakan da suka dace domin domin hana aukuwar masifar yunwa mafi muni a lardin tigray mike yana mai jaddada cewa a cikin watanni shida da rabi tun bayan kaddamar da harin soji kan lardin tigray a halin yanzu haka akwai mutane kimanin miliyan biyu da suka tsere suka bar muhallinsu baya ga kashe-kashen gilla kan fararen hula tare da watsuwar laifukan yaƙi da fyaɗe ga mata da nau'o'in cin zarafin ɗan adam mafi muni a lardin kamar yadda aka ɗauki matakin rusa duk wani abu mai amfani a lardin da suka hada da mallakin gwamnati da masu zaman kansu ciki har da asibitoci da filayen noma mike lecoq ya kara da cewa duk da matakan da gwamnatin tarayyar ƙasar habasha ta ɗauka na gudanar da aiki ka faɗa-ka kafaɗa da ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a watannin baya-baya da suka gabata domin rage halin kunci da al'ummar tigray take ciki a cikin 'yan watannin baya-bayan nan al'amura sun sake taɓarɓarewa a lardin yana mai bayyana cewa a wasu lokuta ana ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kayayyakin jin ɗan adam ko hana shigar da su yankunan da suke buƙatar su ko kuma jinkirta isar da kayayyakin jin duk da tsananin buƙatar su da jama'a suke yi sannan ya tunasar da masifar aiwatar da kisan gilla kan ma'aikatar ba da agajin dan adam guda takwas a lardin na tigri a tsawon watanni shida da suka gabata tun a ranar hudu ga watan nuwamban shekara ta 2020 ce firaministan kasar habasha abiye ahmad ya ɗauki matakin ƙaddamar da harin soji kan lardin tigire da ke shiyar arewacin kasar da nufin murkushe boran 'yan awaren ƙungiyar tigire people's liberation front da suke neman bijirewa gwamnatin tarayyar kasar tun bayan gumurzu a lardin tsakanin rundunar sojin habasha da 'yan awara lardin tigray aka samu bullar masifu daban-daban da suka wurga jinsin dan adam cikin halin kakanikayi gami da wurga kungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatoci cikin tsananin damuwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. taurana ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da da ɗan saurin lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. An kammala tattaunawa zagaye da bakwai akan farfado da yarjejeniyar shirin irin na makamashin nukiliya a birnin Vienna na ƙasar Austria. a karan farko an gudanar da babban taro na shugabannin musulmi a kasar ghana a najeriya kuwa mutane 1,584 ne suka kamu da cutar corona a jiya juma'a to ranar maka kawo gashin shirin nan baki ɗaya sai allah kai mu can an jima da rana za a je mu ɗauki da wani shirin kafin wani lokaci a mudurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya